قال الإمام القزويني ورحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيحقي يتشي الثاني والثلاثون من شعب الإيمان جدا نتلاتين دبيو أتكين جدا جن إيماني الإيفاء بالعقود daga cikin imani akwai cika alƙawarra lafazin al'uqud jam'i ne na aqdun al'aqdu kulli abinda aka kulla Ko cika abin da aka kulla da tabbatar da shi yana cikin imani alama ce ta imani mutum ya zama ya in ya kulla alkawari zai cika duk abin da aka kulla da shi zai cika tun daga alkawarin da ya ɗauka tsakanin shi da Allah cewa zai ne zai bauta ma Allah wa iz akhadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هاجني سرقة تنعتك من يألقى وليد الله سوى ذام غوتا بس ألست بربكم قلنا بلى مو muka ce Allah kai to babban alƙawari ce al'uqud jam'u aqdi li qawlihi ta'ala awfu bil uqud amma da me ya bude ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda kuka yi imani kun ga imani awfu bil uqud ku ciccika kullace kulla abubuwan da kuka kulla duk abin da kuka kulla aka kulla da kai za a yi to ka cika ka cika alƙawari وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ما أهل الله إن نفهم أبن الله يحلست وما حرم دا أبن الله يحرمت وما فرض دا أبن الله يفرلمت وما حد في القرآن كله دا أبن الله يسان إياكا أتشن القرآن إن ياتي أبا كذاتو كتايا عنك كوج شيني وانشان حديث دا إسنادي حسن بمجموع تركه وشواهده إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أو فلا تسألوا عنها سوني أقوي الفروض أقوي فرلي دا الله سبحانه وتعالى فرلنتا كقتوزر تاسو أقوي أبوبون دا الله يحرمتا كقتي تاسو أقوي أبوبون دا الله يسامس إياكا كقتي تغوطنا إياكوتو wasu abubuwan kuma ya shiru su ne ake ce musu da'iratul afwi da'iratul afwi Allah ta'ala bai ce ga hukuncinsu ba saboda kada ka zo kana tambaya fala tabhasu anha kakku zo kuna bincike ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tudu lakum tasus in yanzu yana tambaya akan abin da ya sani gashi a fili hukuncin sa halas ne al-asl fi al-ashiya al-ibaha amma al-ashiya nan al-adiyya abubuwan da suka shafi al'adun rayuwar mutane to asali halas ne wanda ya ce haram huwa mutalabun bid za a ce kawo dalili to awfu bil uqudi ku cika alƙawurra alƙawurran nan su ne abubuwan da Allah ya halatta ku halatta su abubuwan da Allah ya haramta ku haramta su abubuwan da Allah ya farlanta kar ku tozarta su abubuwan da Allah ya sama iyaka kar ku ketare in inji in ibnu abbas radiyallahu anhu wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace yufuna bin nazir suna cika bakance suwa masu imani yufuna bin nadr yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai aka hada imani da lahira da mai da cika bakanci yufuna bin nadr suna cika bakanci amma wa yakhafuna kuma suna jin tsoron yawman wani yinin da kana sharruhu mustatiran sharrin su mai tartsatsi ne an hada imani da lahira da mai da cika bakanci ba a ce kai bakancan ba ba a so amma idan kai kuma sai ka cika to yana cikin imani yufuna bin nadir wa qawlihi ta'ala wal yufu nuzurahum sannan Allah ta'ala ya ce wal yufu nuzurahum domin su cika bakance bakancen da suka yi ai lokacin da kace za ka yi umara ko kace za ka yi aikin hajji to ka daukan ma kanka wasu bakance ne ko wasu alwasoshi da ka ɗaukan makanka a ciki cewa ba za ka aikata in ka sa wannan haramin to ba ka ba mata ba ka ba sashiyan magana ba ka ba ka ba magana ta ba ka ba shafa turare ba ka babu shafa mai mai kanshi ba ka babu amfani da sabulu mai kanshi duk ba za ka yi wannan abubuwan ba ba ka ba daura aure ba za a daura maka aure ba har sai ka fita cikin haramin nan kaga nuhur ne ayoyin nan suna bayani ne akan hajji. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قاغنيكو وقوله تعالى دكما فدن الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين ko daga cikin su akwai waɗanda suka ma Allah alƙawari cewa idan Allah ya ba su daga falalarsa to tabbas za su gazgata kuma za su gode amma da aka ba su walin ma min fadlihi bakhilu bihi sai suka yi rowa kaga cikawar imani ce daga cikin shu'abul iman akwai mai al-ifa'u bin nuzul abinda kai ba kance ka gode ma Allah in Allah ka min kaza zan yi kaza shike wa qawlihi ta'ala wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah idan kun dau alƙawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum qasida ka ku sake wala tanqudul aymana ay wala tanqudul uhuda al ayman nan al uhud da kuka yi kamar rantsuwa ne shi yasa a mazhabin Sheikhul Islam Taymiyyah da wasu malamai da suka gabace shi a cikin tabi'ai abinda suke ce mishi at-talaqul mu'allaq su a wajen su ba saki bane me a talaqul mu'allaq sai mutum ya ce ma matar shi in kika sake kika fita na sake ki al-imam al-auza'i rahmatullahi alayhi cikin magabata da a wannan a baya baya shekul islam tamiya a karnin sa karni na bakwai shekul islam tamiya yana da fahimta cewa wannan sakin ba saki bane iyaka abinda mutum zai shine in ta fitar sai ya yi mai shine irin kafara rantsuwa da ake faka annahu aka sama ne an gane wannan matsala ce ta da aka yi sabani kanta a wajen malam ibn taymiyyah da imam al-auza'i can da wasu malamai ko da ta fita to bata saku ba me mutum zai yi in ta fita sai kafara awfu bil abin nan wala tanqudul aymana Ai al-uhud ne alqawari yayi to wallahu alam amma dai mazhabi ne wanda yake bai da karfi mazhabin jumhuri ya fi at-talaqul mu'allaq yunaffas in kika fita na sake ki to in ta fita ta sai su karata can Allah shi kyauta wali hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari sannan ga hadisi a cikin sahihul bukhari al-imam al-baihaqi ya kawo shi da isnadin sa a cikin asalin wannan littafin al-imam al-qazwini rahmatullahi alaihi ya kawo shi kuma anan da ikhtisari ba tare da isnadi ba likulli ghadirin liwa'un dukkan wani wanda ya je yaƙi ya tabbata abinda ake ce ghadara shine as-sabat fil ma'araka shine tabbata a yaƙi lafazi ne biddi gadara wa ana fa akhlafaki sannan gadara tabata ya danganta da yadda kai amfani da shi mun gane ahadani fa gadar me kenan yi min alƙawari amma ya saba ya ci amana ya saba alƙawari gadar ذهب إلى المعركة فغدر ya je yaƙi ya tabbata gane so daga lafazi ne ziddi lafazi ne mai harshen dabo so daga likulli gadirin liwa'u yawmal qiyamati dukkan wanda ya je yaƙi ya tabbata a yaƙin to yana da liwa'u yana da wata tuta da za a taya masa da ita ranar layira in kaga tutoci na wal wal wal to alwiyatul mujahidi alwiya jam'u liwa to in kaga tutoci wal wal wal wal wal suna walwulawa a ranar tashin alkiyama to alwiyatul mujahidi tutocin mujahidai ne alamul mujahidi ne ke yuqalu hadhihi ghadratu fulanin sai a rubuta a ce wannan ita ce tafiyar tabbatar da wane a filin jihadi bai gudu ba kun ga ashe alƙawari ne ya cika ya dau alƙawari a wajen yakin ya cika da sahabbai suke yi aka je jihadi sahabbai kanshin aljanna suke ji inni la ajidu riha aljannati wara'a dhaka aljabal ina jin kanshin aljanna a bayan wancan dutsen Umair ibn Himam al-Ansari a Badar me yazo yi ina cin dabino bai dade musulunta ba ya zai ce ya rasulullahi in kutiltu fa aina ana shi amma ya Allah yanzu idan aka kashe ni na zan tafi ce fil jannati shi kana aljanna fa alqa tamaratin sai ya wurgi da wannan taddabi na ya shiga yana baiti yana raqdan ila Allah bighairi zadi illa tuqa wa amala al ma'adi الصبر في الله على الجهاد كل زال عقدة النفاد غير التقى والبر والرشاد هذا كشش وقال غدرات من غاني وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين دكما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من دينا تشن صحيحاني اغبؤ من كن فيه كان منافقا خالصا شيك كيشي يلتدس ومن لم يكن فيه هذه الخصال كان مؤمنا خالصا وند بيد ودنتو مؤمنين abubuwa hudu duk wanda ya zama yana da su to ya zama tsantsan munafiki Allah shi kyauta wa man kana fihi khaslatun minhunna duk wanda ya ɗau wata ɗabi'a daga cikin waɗannan dabi'un da za a lissafa kanat fihi khaslatun minan nifaqi to ya ɗau wata ɗabi'a daga cin ɗabi'ar munafurci hatta ya da'aha har sai ya ba wannan mummunar ɗabi'a ga tunan idan haddasa kaza idan zai magana sai ya karya ƙarya wanda yanzu mutane suka halasta ta iri iri mata da maza wata rana ko wata mata ta zo gidan annabi salama a gaban manzo Allah salama sai wacce ta yi haka da hannunta ashe da dabino da gaske sai ta ce mai yarta zo khuzi sai ta zo ta zo sai ta bata man sun ce law lam tu'tiha la kutibat alayki kadhbatu da baki ba ta da a rubuta miki zanuban karya. Karyar da in mutum ya bai gushe ba yana yi hatta yuktaba inda Allah kadzaban za a je a rubuta shi a wajen Allah cewa shi zunzurutun makaryaci wannan karyar da mutane suke wasa da ita su yi a waya a waya kirkiri daga ɗalibin ilimi yana ƙarya wai bai son su haɗu da wani akwai aro akwai aro me zai maka na sha ba da wannan labarin tun farko farkon fitowa waya mazan manta da wannan ba ya kasa fita kwakwalwata tun farkon fitowa waya na gane za a yi tiya a lokacin mutane da yawa ba su da waya ba na je cikin gari na je na siyo littafai a kasuwar zariya na shigo mota daidai za mu fito kofar doka ce kai wata mata aka kira ta a waya lokacin ni ban da waya ma aka kira ta a waya sai matan nan ta ce ai ina ku eh suka gaisa ai na kawo kura ma ga mutane a cikin mota yam wai ta kawo kura amma ba zan shigo hotoran ba fa sai da yamma zan tsaya gidan anti kowa ce na manta je sunan anti wallahi a mota yi wannan tun farko farkon fitowar waya waya ta zama ta farko farkon zamanin Obasanjo din nan tana faɗi wai kofar doka sai na ce mana kusa da ni na ce masa nan waje ana ce mai kura ne ana ce ma nan wajen kura dama muna da kura a dariya tana jina? ta kalle ni na kalle ta wai ta kawo kura yanzu wani abu ya fada mata na haɗari a ina za a neme ta ta kowar kanta cikin bala'i ta ce a kura take to wannan musiba ce wannan wayar da kuke ganin ta akwai wuta a ciki wa idza ahada gadar sannan kun ga gadar ko idan ya alƙawari sai ya saba alƙawari <laughs> gadara <laughs> kun ga ko sifa ta uku wa idza wa'ada akhlaf sannan idan yi alkawari sai ya saba gadara cin amana can ahada yi alkawarin zai tsara amana gadara domin kishiyar gadar al'amana ce kamar khiyana ce al- alkhiyana cin amana wa idza khasama fajar sannan idan aka yi rigima da shi sai yayi zage-zage ana ba shi yana a shari'a shi yasa wannan munanan dabi'u ne mutum ya makansa ya taka tsantsan da su wa tahsabuna huwa hayyun huwa inda Allah azim ana faɗa kai kake kake space ba daidai bane to shine wa idza qasama fajr in yi rigima in aka yi rigima da shi to sai ya fajirci sai ya zagi hmm? Yahuda fa suka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zagin su suka yi suka ce masa suka masa zagi da addu'a mummuna suka ce sa suka ce suka ce suka ce assalamu alaik nana ki ta mayar musu manzon sa ya ce ah ba haka ake bai hudawa fa ya Allah abu na abna'ul qiradati wal khanazi ji dan uwanka musulmi sai kai ta zagi wa hadisi uqbata ibn amir al-juhani ko kun gane bambanci tsakanin uqbata ibn amir da uqbata ibn amr uqbata ibn amr ne al-badri abuwa me alkunyarsa uqbatu bin am abu mas'ud abu mas'ud al-ansari al-badri uqbatu bin amrin al-badri wannan uqbatu bin amir al-juhani muhajirun mun gane inna ahaqqa ash-shuruti an yufarihi lallai haƙoƙin da ya fi haƙƙin da ya fi cancanta sharɗan da suka fi cancanta a cika mastahlaltum bihi alquruja shine wanda kuka halasta al'auran mata da su a daura maka aure da mace kazo kana zaginta kana cin mutuncin mahaifinta alhali an daura aure a gaban mutane ka ce za rike ta daura ma mutum aure ya zo ya batta da yunwa a daura masa aure da baiwa Allah yazo yana cin mutuncinta wannan ba ne malamai da yawa sun tafi akan cewa duk sharaɗin da bai saba ma shari'ar musulunci ba aka kulla kai wasu malamai amma dai ba fahimta ba ce zan dai kawo ne suna ganin ko aure aka ɗaura maka da mace a wajen ɗaura auren ka ce ba za ka mata kishiya ba to ba za ka mata ba akwai mazhabin da ya tafi akan haka ba zan faɗi sunan mazhabin ba wasu sun sani wasu ba su sani wanda suka sani su je su ta sanin su wanda kuma ba su sani ba ka su sani wani saboda haka akwai saboda girman wannan hadisin suka kalla so daga imani ne waɗannan abubuwan kada mai sakaci da su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina